This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asari ta ranar talata bakwai ga watan Fabrairun shekarar da goma sha biyar Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci. Amma da farko ga Ladan da kanin labarai. To Maryam, shaidun ganin da ido a arewa maso gabacin najeriya sun ce 'yan kungiyar boko haram sun kai hari a wani gari a yankin kuma sun banka wa rabin garin wuta 'yan tawaye masu ra'ayin rasha da sojojin ukraine sun ki su janye makamansu daga muhimman garin nan da ke gabas inda ake ci gaba da fada ghana yau ne mai gabatar da kara a kasar china ya ce ɗaya daga cikin shugabannin jami'ar kwaminisanci na kasar zai fuskanci binciken aikata ayyukan asha To kamar yadda kuka ji a kanan labaranmu da dumi ta za ku ji cewa wasu bama-bamai sun fashe yau dinnan a garin biyu na jihar Borno dan anjima kaɗan za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani sabon hari da wasu 'yan bindiga suka kai a yankin Taraba wanda ya yi sanadiyar hallaka mutane da dama. Za kuma ku ji dambarwar siyasar da ke faruwa a jam'iyyar PDP. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. Tare da sallama, shaidun gani da ino a arewa maso gabashin Najeriya sun ce 'yan kungiyar Boko Haram sun kai hari a wani gari a yankin kuma sun bankawa rabin garin wuta. Jama'an garin da suka ranta a nakare suka ce masu da kayan bayan sai da suka fara kaiwa askira uba hari a cikin jihar Borno ranar Lahadi. inda suka shiga bankawa gidajen manyan garin wuta kan daga bisani suka dawo suka shiga cinnawa wasu gidaje da gine-ginen gwamnatin wuta su ma mazauna garin wasunsu da ke da jini a jika sun tsere ta abin hawa da kuma kafafu inda suka bar masu wato marasa lafiya da tsoffi a baya rahotanni sun bayyana cewa mazauna wannan garin sun samar da sun sanar da jami'an sojoji kan lokaci amma ba su samu taimakon su ba haka ma ranar litinin da ta gabata yan boko haram ɗin sun kashe sojoji biyar a wani batakashin da suka yi a bakin iyakan arewacin kamaru 'yan tawaye masu ra'ayin rasha da sojojin ukraine sun ki su janye makamansu daga muhimman garin nan da ke gabas inda ake ci gaba da fada duk wadda yarjejeniyar tsagaita wuta da kasashen duniya suka taimaka aka cimmawa ko da ke yarjejeniyar wadda ta fara aiki ranar lahadi ta kai ga sassauta tashe-tashen hankula a wasu yankunan an ci gaba da fada a delsavar wanda ke karkashin ikon ukraine to amma kuma 'yan tawayen sun zagaye shi bisa tanajin yarjejeniyar ta wutar ya kamata duka bangarorin biyu su fara janye mm, wato manyan makamansu daga garin da fada ya fi tsanani tun daga yau talata to amma zuwa lokacin da wa'adin ya wuce kowane bangaren ya ce ba shine zai fara daukan wannan matakin ba da zaran 'yan bindigan sun kwace sun kwance damara shi ma bangaren ukraine zai fara janye manyan makamansa daga fagen daga a cewar mai magana da yawan sojojin ukraine anatoly seltmelk a wani jawabin da aka yada a gidan talabijin shi yasa ya faɗi wannan shi ma mai magana da yawun 'yan tawayen dennis pulship ya gaya wa kafar yada labarai ta rusa cewa 'yan awaren na da damar kare birnin wanda ya bayyana da cewa yunƙurinsu ne ya kuma ce a shirye 'yan tawayen suke su janye wato lokaci guda da sojojin gwamnati to amma fa za su ci gaba da mai da martani duk a dabarin wutan da ake yi ana kyauta zaton batun tsagaita wutan buɗe wuta da kuma janye sojojin ne zai fi mai da hankali a kai a kan tattauna da za a yi a waya yau talata tsakanin wakilan 'yan tawaye da gwamnatin ukraine da rasha da kuma ƙungiyar tsaro ta haɗin kan turai wadda ake kira osce a takaice yau ne ake gabatar da yau ne mai gabatar da kara a kasar china ya ce ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar kwaminisanci na kasar zai huskanci binciken aikata ayyukan sha a kan tumar cewa ya karbi cin hanci da rashawa wannan lamarin ya faru kwana ɗaya bayan jami'an wato jami'in nan mai suna su rong an kore shi daga cikin jam'iyyar su kana a kwace mukaminsa na gwamnati wanda ya sa yanzu haka shine jami'in gwamnati na baya bayan nan da zai huskanci hukunci akan cin hanci da rashawa ƙarƙashin shugabancin xi jinping shi dai su su shine shugaban jam'iyyar ladin ziyangji kuma shine mataimakin shugaban chinese people consultative congress wadda ita ce babban hukumar mai baiwa gwamnatin kasar shawara ranar litinin ta gabata ne mai kula da aikata ayyukan aisha na jam'iyyar ta da ladabtarwa ya bayyana cewa muddin bincike ya tabbatar cewa ya karbi cin hanci da rashawa ta amfani da mukaminsa na gwamnati to zai gane kuransa bayanai daga ofishin mai kula da aikata ayyukan aisha ya ce su a matsayinsa na babba a cikin jam'iyyarsu ya ke dokokin jam'iyya kana ya aikata rashin da'a wanda ya saba wa mukaminsa babban hukumar koli ta kasar ta bayyana cewa ana nan ana binciken wannan dan talikin amma ba a bayyana kowane irin hukunci za a yanke a kansa ba muddin aka same shi da laifi sai dai kamfanin dillancin labarai na kasar china xinhua ya ce ba dauki wato mataki wato za a dauki mataki mai tsauri game da wannan ɗan talikin wata babban kotu a jihar texas ta ba da hukuncin cewa kotun wato ta ba da hukuncin cewa an dakatar da wato ikon da shugaba obama yake da ita game da dokar shiga da fita a kasar amurka shugaban kotun wani laddi da ke cikin jihar ta texas andrew hanen ne ya bayyana wannan hukuncin a ranar litinin da ta gabata bayan da wasu jihohi 26 suka kai a cikin ƙasar wato ta amurka suka nemi a soke wannan cikakken ikon da yake da shi na barin shige da fice a cikin kasar a cikin watan nuwamba bare ne dai shugaban ya ba da kariya ga wasu bakin haure har su miliyan biyar daga sassan duniya daban-daban jihohin da su kai wannan batu gaban kulya suka ce shugaban ya wuce makaɗi da rawa kuma wannan wani ƙarin nauyi ne gare su su jihohin gwamnan jihar texas greg abbott ya ce wannan wato hukuncin da alkali andrew hansen ya yanke ya yi daidai domin ya taka wa shugaban birki wajen takurawa su jihohin sai dai kuma bangare daya fadar white house ta ce wato fitar da wata sanarwa da ke cewa abinda shugaban kasan ya yi bai fita daga cikin ikonsa ba da yake da shi sanarwa ta ci gaba da cewa wannan dokar wato wannan dokokin suna cikin dokokin da majalisar dokokin amurka da ma kotun kolin kasar suka shata da ma shugabannin duka bangarorin guda biyu suka amince da shi jami'ai yau a ƙasar afghanistan sun ce wasu 'yan ƙunar baƙin wake sun tarwatsa caji ofis a babban gabashin ƙasar na afghanistan inda ya yi musabbabin mutuwa akalla mutane 22 yayin da wasu 18 suka ji raunuka iri daban-daban mai magana da yawan gwamnatin din mohammed da ya ce ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ya tada bom ɗin ne a bakin kofar headquarter 'yan sanda wanda ake kira full alarm wanda yake kilomita 60 daga kudancin babban birnin kasar na kabul yayin da ɗaya daga cikin 'yan kunan barkin waken ya tada nasa bom ɗin a cikin harabar charge office ɗin inda jami'an suka taru suna cin abinci mai magana da yawon 'yan taliban zubailu mujahidin ya ce ba kowa ba ne su ne suka aikata wannan ɗanyen aikin tada wannan bom ɗin dai ya biyo bayan kwana ɗaya da 'yan ta'adda suka yi na taliban Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A satin da ya shige an kai harin kuna bakin wake a garin biyu. A yau din nan ma wasu tagwayen bama-bamai sun fashe a garin har ma an samu hasarar rayuka. Shin Haruna Dauda me ya faru ne? a yau da misalin karfe 1 da wasu 'yan mintuna ne da aka samu tashin wasu tagwayen bumabumai a mashigar garin biyu wanda ya sanadar mutuwar mutane da kuma jikata wasu irin wannan tashin bom dai shine karo na biyu cikin mako guda da aka samu a garin biyu wanda ko a makon jiya sai da aka samu ta kunar bakin wake da tara bom a cikin kasuwa wanda ta halaka mutane takwas tashin wannan bom na yau dai ya take taza hankulan jama'a musamman matasa 'yan sa kai da ke ci gaba da faroto waɗannan mahara wanda ke nuni da cewa su a shirye suke sadaukar da rayukansu don bin waɗannan mahara duk inda suka suka shiga shaidun gado da idanu sun shaida min tawai tarho cewa sun ga ga gawakin mutane da dama a kwance yayin da aka dinga samun alƙalma masu karo da juna inda wasu ke cewa adadin mutane takwas ne suka rasu wasu ko na cewa mutanen ba su wuce biyar ba sai dai duk kokarin da na ta jin bangarorin hukumomin tsaron kasar haƙana bai cimma ruwa ba na kuma tuntubi shugaban karamar hukumar bitoyin tarho alhaji umar kadafur wanda nan ma bai amsa wayata ba sai dai ga irin abin da shaidun gani da idanu suka shaida mun tawayar tarho irin yadda suka ganewa idanunsu abubuwan da yawa kana a wurin kamar haka. sace mana a nan a cikin point na biyu. A cikin point na biyu? Eh na hanyar Maiduguri ba. Eh hanyar Mirna yanzu haka ma ina wurin ga gawacin ga gawacin da suka kwafi suka mutu ba. Mutane nawa ne? Yanzu haka ma na ga mutum ya kai to da billahi. Yanzu haka dai na mutum ya mutum takwas. mutum takwas eh, yanzu ka ga yadda namomin su ya wata eh kamar kunan bakin wake ne ko kuwa an ajiye bom din ne a'a babu irin suna shigo ne a cikin kwandon kamar masu shiga na sai bom ya tashi da su Eh, yanzu haka ina wurin gawawakin ma yanzu haka magana da nake maka subhanallah eh, malam sai ka eh, ne to ka bani wani abokin ka wanda kuke tare da shi ne magana ba wani su bi lafiya ba da muke tare to ba ni shi da Allah sara nan waya abin ya faru ne wallahi mutane ne suna cikin ba da ne ba eh eh ke kina ta da mutane biyu ana ke su da da mutane ne da yawar ko ya mutu kan gidan jirgin namu so sai abun ya tashi mun zo mun ta halkuru zamu fara bidon gawawakin sai sai ya sake tashi daban tsawon kilomita da. A gwamnan guda biyu ne suka tashi? Eh guda biyu ne suka tashi. Eh. To bayan da gwamnan ya tashi a hayakin bai kwanta ba sai suka fara zuwa da wani bakin mota. Haka kuɗe musu kaso koma da ba suka biya suka fice. Ok da za su na kokarin shigowa garin biyu ne. Eh. Ba wani aka kama yanzu? Ba wanda aka kama sai dai yanzu a haka muna tunanin za mu fi su ne zuwa gefe. Za ku fi su? Eh za mu fi su zuwa hanyar da suka gudu da su. suke yana gani an sauke su an sauke su ake tana tafiya biyu shi ne ne ya tana tsaye tashi su ke tana tafiya yadda ba sun da daga da su tana mamuna nan kwashe wannan sai ya sake a cikin sanin ke tana tafiya sauke su. to ya aka yi abin ya faru ne. mota eh, ce ta kawo yaran ta ajiye su a yabar kudu daga yabar sai suka shiga na fiye suka zo point din ba can suka zo wajen garin bidiyo yana dauke da shi da wurin da ya tazarar kilomita 187 ne daga babban birnin jihar wato Maiduguri wadda ta kasance ɗaya daga cikin masarauta da ke cike da jama'a makil yayin da kuma wasu 'yan gizon hijira musamman ma na wasu garuruwa da ke makwabta da wannan gari suka kasance cikinta don gudun tsira da rayukansu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla an gaida Haruna Dauda biyu. Rahotanni daga jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu mahara sun kai hari a wasu yankunan kan iyakar jihar Taraba da Plateau inda aka samu hasarar rayuka. Kuma ma majalisar dokokin jihar ta nuna bacin ranta game da harin yayin da ma aka tura ƙarin jami'an tsaro. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. kamar yadda rahotanni suka tabbatar maharan da ake zargin sun ƙetaro ne daga jihar filato da ke makwabtaka da taraban sun kai farmaki ne a wasu yankunan kananan hukumomin ibi da karim lamido inda ma aka samu asar rayuka baya kuma ga gidaje da aka kona kamar yadda wannan gano ke cewa kabilan taruk ne suka shigo yankin amar yankin karamar hukumar kabila kabilami da local government wadda suka harbe mutane kuma suka kona wannan kauyen din wannan kauye mai suna fuma suka cutar wasa wannan kauyen yanzu haka mata da yara da sauransu sun gudun hijira zuwa da cikin garin amar cikin kwanakin nan dai an sha samun irin waɗannan hare-haren batun da ya sa ma 'yan majalisa dokin jihar taraba nuna ɓaci ransu tare kuma da alwashin ɗaukar mataki a kai wani rabu isha daniel gani da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisa dokin jihar taraban ya ma bayyana irin halin da ake ciki yanzu a yankin Wato kaga tsakanin iyakan Taraba da da Plateau din yawanci mutanen eh, Tarok da suke Plateau Lantan South suna zuwa suna encroaching kashe mutane in fact wannan ma ba wai labari ba ne a was there an kashe mutane biyu mun je an binne su an yi zana idon su a ido na kuma an sake harbin biyu yanzu an kawo su jalingo. Mu a majalisar eh, eh, jihar muna son mu ɗauke shi in form of matter of national importance elections so that mu samu plateau state house of assembly mu notify su ga abin da yan uwansu suke yi ma yan uwanmu ko mutanen mu a damfara. kuma gwamnatin jihar ku ta taraba ba ku sanar da ita ba ko ko wani mataki ta dauki wani mataki ko ko bata dauka matakin da muke so mu fara daukawa kenan za mu dauke ta a majalisa mu sanar da duniya cewa ga abin da yake faruwa a boda dinmu so suke yi a wafin duk ƙauyuka da suke a cross river benue din na ta wannan azizi da river benue ne zama boda dinsu kuma ba shi bane boundary line din. To sai dai kuma duk kokarin ji daga baki mai magana da yawan al'ummar taro Mr. Jangala Labot abun fa ya ci tura don kuna ta buga su, amma bai dauka ba haka nan kuma na tura masa agon karta kwana to amma har zuwa lokacin hada wannan rahoto bai ce da ni komai ba yayin da a bangare guda rundunar yan sandan jihar Taraban ta bakin kakakinta SP Joseph Kuji ke tabbatar da wannan harin inda ma ta bayyana irin matakan da suke dauka. Mu kullum a fadake muke duk wayannan area na muna nan muna patrol din su kuma ah, akwai yan sandan mu da kuma sojoji wayanda duk a wannan wurare suna nan suna patro mu a taraba muna iya kokarin tabbatar cewa wayannan yan bata gari da basu shigo cikin taraba ba su kuma a can jiha plato su ma suna nasu kokari su ba. ta wannan yankin kawo yanzu akwai wanda ko kama dangane da masu ketura suna kawo harin ba wanda aka kama kawo yanzu ma akwai al'ummomin da ke kan iyakan jihohin biyu da suka fara yin kaura yayin da kuma ake ci gaba da tura karin jami'an tsaro ibrahim Abdullahi Zia-zo, sashin hausa na amurka daga yola a Najeriya. gaishe da Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma bari mu leƙa fagen siyasa inda jiya jiyan nan tsohon shugaban ƙasar Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya fita daga jam'iyyar PDP abinda ya janyo cece ku ce. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. Dama so suke yi su ƙi yin zaɓe don kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Allah ba zai ba su wannan damar ba. in ji tsohon shugaban ƙasa Obasanjo a lokacin da yake keta sa ta zama ɗan PDP da mai da martani ga gwamnatin Jonathan. Ficewar shugaban daga PDP ta girgiza helkwatar jam'iyyar don a sanarwar da kakakin jam'iyyar Wali Sameto ya fitar ya zayyana ficewar tsohon shugaban da wani abin juyayi. Kazalika sanarwar bata ma lura da sanarwar korar Obasanjan da reshen jam'iyyar na Ogun ya yi ba sa'o'i da dama bayan ficewar Obasanjan. Shugaban kungiyar rundunar adalci Abdulkarim Ɗayyabu ta wayar Tangaraho ya ce wannan wagegin gibi ne ga jam'iyya mai mulki. Saboda Allah wani ne kuma zai ce ya amfani PDP kamar Obasanjo da zai ce shi ba zai ba PDP ba akan irin bala'in da ya safa take ciki. To kuma wani gare mu aya ce in Allah ya saukar wa mutane don su gane wara-wara. Inda har Obasanjo zai zo ya fito fili ce ya dole pdp har ice ya yaga kasa ko ya bar a yaga to ban ga dalilin da wani ɗan kasan nan ma'abucin hankali ce wai har yanzu na pdp wasu 'yan pdp na nuna hakan ba zai shafi nasarar jam'iyyar ba zaben watan gobe matukar dai za a gudanar da zaben sunana baban gida alhaji audu buniyadi in ka kula yau wasan ya jima ba pdp antifati yake ta yi amma barinsa jam'iyyar yau shine mafi alheri kuma ya sa jam'iyyar pdp ta gane me matsayinsa amma da mun mai da hankali wajen sa ana zaba shi hakuri yau ne gobe har mu kai zabe ka da mu to amma ga addu'a mutane PDP ba zai bar shi ba kafin zaben ya zo har ya fita da kansa da kafansa kana nufin wai ba ku girgiza da wannan babban rashin ba ko na minti daya bai taɓa da mu ba 'yan babbar jam'iyyar adawa ta apc na maraba da wannan matakin na obasanjo kamar yadda ɗaya daga shugabannin kamfe ɗin janar buhari injiniya sa'ad abdullahi ke cewa kuma ka san cewa mutumin da ya yi shugabanci sau biyu ai dole yana da magoya baya kuma akwai mutane da tabai kamar shi daman suna zaune abinda ake cewa on the fence to yanzu za ka ga duka za su dawo apc haka kuma wasu yawancinsu daga pdp din masu kirkin duka za su dawo apc ka san ita harkan pdp daman yawancinsu marasa kirki ne amma a cikinsu akwai masu kirki to za ka ga duk masu kirkin yanzu za su yi hoɓɓasa su gudo su dawo apc din takatsantsan wajen mai da martani ga fitowar obasanjo na nuna yadda obasanjo ke da tasiri a harkokin cikin gida da wajen najeriya kwanan nan nema tsohon shugaban ya zargi shugaba jonathan da cewa ya ɗauki hanyar makalewa kan mulki kamar tsohon shugaban cote d'ivoire lauren bagbo. gone are the days that any president can be teleguided Take dai kakakin kamfe din Jonathan Femi Fani Kayo dai ya ce Obasanjo ya tsani Jonathan ne don ya ƙi amincewa ya zama masa tamkar raƙumi da akala. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu nan na cewa karfe goma da minti ashirin Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma zai duba matsalar wutar daji a wasu yankunan jihar Maradi. Sha'aibu Mani ya tattauna da mataimakin daraktan ma'aikatar kare gandun daji ta jihar Maradi Kanal Muhammad Sani Ranau wanda ya fara da yin bayani akan mahwarin wutar dajin kamar haka. Kasan kan a ce wutar daji sai an ce ga mahwarin da ke sata. Na farko da mahwarinta su ne kamar mutane masu shan taba. Mutum ya sha taba baya kashe sai ta shi. Na biyu kamar mutane masu zamna cikin dajin kanshi. kamar abokanmu eh, masu kyau suna isan shayi ko ku sai abinci ba sa kashe wuta sai su tashi na biyu na uku kuma da akwai yara wanda ake aika daga wani guri zuwa wani guri suna ɗauko wuta suna tsakata ya sai ɗan abin wuta ya ya kubce musu kaga wutar daji suna ya faruwa haka nan to a bisa kan wannan a bana mun samu kamar wutar daji su bakwai aka yi wutar daji ƙasa birmo kuma wannan daji ta shahi kwamin in barmo da kwamin in eh, ba su kan haka na abinda muka samu wajen eka dubu sha hudu da an sayan dugu suka toye zancen da nike ma je a aikacin kasar barmo da akwai wutar daji da ta tashi ta kai wajen eka dubu biyu ma ko ko dubu ishirin ma ba a sani ba sai da yanzu muna son eh, mu ji labari ko eka nawa ta toye to bisa kan wannan gwamnati ta yi kokari ta yi kokari ta aiko eh, kamar wajen miliyan 108 aka wanda za a yin wanda abin da ake ta parfum saboda a yi kokowa da wannan wutar daji to duka wannan kuɗi mun dan raba su ko ina ko wanda department mun bada mun bada mun bada rumfa mun bada tesawa mun bada da ƙwaro mun bada bermu saboda muna tsammani wannan guri nan ne hakki ya fito kuma eh, nan ya kamata a yi wannan aiki kuma ita wani irin ta'annaci ne ko hasara take ijawa to kasan wutar daji kama bala'i ne tunda yana yi wa mutane suna cikin daji in wata daji ta tashi tana iya zuwa tar da su ba tare san shirya ba ka gani tana iya halaka su na biyu gari ma gari kashi kamar da faɗa muka an ce mu gabar mu an ge wuta ta gewe sai da muka da soja daga nan maradi muka aika su aka yi maza aka kashe wani wuta bayan wannan kuma ka gani eh, wuta dajin nan hakin wanda ta ci kasan muna kasan maraɗi ko kasan nijar gaba da eh, gurin mu noma da kyau kenan wannan haki ya toye hmm? eh, bisa shi ba samun abin da zasu ci inda kana tuni bara lowan lokaci bisa shi ba su da abinci suka yi ta mutuwa sai da gwamnati ya kokari ya aiko da sa da sa da za a sa jika goma aka sai da ta jika biyu saboda bisashen nan su samu abin da zasu ci to ka gani in ba basashe eh, ba mutane babu komi kasan abin bala'in mai yawa ne hali yanzu wani irin mataki ne aka dauka kwara to matakin da muka dauka da na farko shine wannan eh, farfe da ake ca wannan bandu farfe da ake da gwamnati ta aiko kuɗi miliyan ɗari da takwas saboda ai kokowa da wannan wutar daji shine mataki na farko mataki na biyu da muke dauka kama eh, sensibilisation muna zuwa muna jawo hankalin mutane bisa wannan kan wutar daji da mutane suke in mutum ya ya sha zumuwar shi ya kashe in mutum ya yi shayin shi shi ma kan ya tahi ya kashe in mutum guntun taba wannan in mutane sun sha taba su kan ka yadda kana cikin mota ka yadda ka murje ta ka nan ka wuce to wannan shine kamata mutane su sa a kansu kamar da bala'in wuta eh, mai yawa ne to wani irin jan hankali za a jirda ma al'umma kuma domin abu ne wanda ke kawo matsala To, kamar da na faɗi eh, eh, sensibilisation ya kamata yi, saboda a wayan mutane kai bisa kan wannan wutar daji da ake saboda an ga dai eh, bala'in da tekawa. Tunda kamar da na faɗi in babu haki babu bisashe, tunda bisashe sai cin haki suke rayuwa. Kenan in babu hakin wannan kan gani bala'i ya taso. Kuma wutar daji kamar da na faɗi ba haki ba kaɗai take ci, tana aitar da gari guda. gari guda tunda kamar da na faɗa ma garin barmo wuta ta so ta ci ta dandan aka yi maza aka ji aka ci ta to ka gani wannan bala in wuta ta ji gari ka san abin tashin hankalin mai yawa ne To baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan sai kuma rana ta da izinin Allah ku ji wani sabon shirin har wa yau dai a kan noman rani a yankin Maraɗi da Zandar da kuma Difa a ƙasar jamhuriyar Nijar. yanzu a madadin sha'aibu mani da kanal muhammad sani ranau mataimakin daraktan ma'aikatar kare gandun daji ta jihar maradi da julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata To yanzu kuma ga sakonnin masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar email. Barin PDP da Olusegun Obasanjo bai zo mana da mamaki ba ganin yadda dangantakarsa ta yi tsami tsakaninsa da shugaban ƙasa Jonathan daga Mansur Almu Gumel a jihar Jigawa. Shi ko wannan sako cewa ya asalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku miƙa min sakon ta'aziyya tare da jajantawa zuwa ga 'yan uwanmu al'ummar garuruwan Gombe da Damaturu sakamakon hare-haren ta'addanci da 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram suka aiwatar a waɗannan garuruwa. Kuma hakan ya yi sanadiyar rasa ɗimbin rayukan jama'a tare da jikkata wasu da dama. Hakika wannan abin Allah wadai ne da rashin imani ga masu wannan mugun aika-aikar. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ka ji kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda kuma suka jikata Allah Ubangiji ka sa su yi gajeruwar jinya don samun sauƙi. Amin summa amin in ji isu Dila lafaki a jihar Kaduna. To madalla kafin mu rufe shirin namu ga Ladan Ibrahim da takaitattun labarai. shaidun gani da ido a arewa maso gabashin najeriya sun ce 'yan kungiyar boko haram sun kai hari a wani gari a yankin kuma suka banka wa garin wuta jama'an garin da suka ranta a nakare suka ce masu tada kayan bayan sai da suka fara kaiwa askira obahayi a cikin jihar borno ranar lahadi inda suka shiga banka wa gidajen manyan garin wuta kan daga bisani suka dawo suka shiga cinnawa wasu gidaje da gine-ginen gwamnati wuta a cikin garin 'yan tawaye masu ra'ayin rasha da sojojin ukraine sun ƙi su janye makamansu daga muhimman garin nan da ke gabas inda ake ci gaba da faɗa duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙasashen duniya suka taimaka aka cimmawa ko da ke yarjejeniyar wadda ta fara aiki ranar lahadi ta kai ga wato sassauta tashe-tashen hankula a wasu yankunan an ci gaba faɗa a delpasar wanda ke ƙarƙashin ikon ukraine to amma kuma 'yan awaren sun zagaye shi bisa tanajin yarjejeniyar tsagaita wuta ya kamata duka bangarorin biyu su fara janye manya-manyan makamansu da garin da faɗan ya fi muni tun daga ranar talatin ta gabata yau ne mai gabatar da kara a kasar china ya ce ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar kwaminisanci na kasar zai huskanci binciken aikata ayyukan aisha a kan tumar cewa ya karbi cin hanci da rashawa wannan lamari dai ya faru kwana ɗaya bayan da jami'an nan mai suna su rong aka kore shi daga jam'iyyar To madalla masu saurare a nan kuma zamu mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan irin rawar da jami'an tsaro ya kamata su taka wajen gangamin zaɓe. Kada kuma masu sauraro su manta su kashe rediyo. Halima da Jamila na ɗauke da maimaicin shirin yau da gobe nan ba da jimawa ba. yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan miss nashwam ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya